الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمي إنا ما يروقون الله سبحانه وتعالى ديكرب أمانا كيا karɓa أيكم من الخيري ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai za mu yi bayanin insha Allahu ilimi ma'anan ilimi a wajen as-salafus salih wato magabatanmu nagartattu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da shaida bisa nagartuwansu wanda ya ce khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane zababbun mutane fiyayyun mutane a duniyan nan turan da Allah ya halicci dan adam wato su ne zamanin sahabai manzon Allah da suka yi zamani da shi sai tabi'ai sai tabi'ut tabi'ina a duk wani tinkahun musulmi da ya amta cewa lallai shi musulmi ne to sai ya duk abin da zai sai ya yi shi a bisa fahimtan waɗannan al'umma ɗin fahimtan sahaban manzon Allah domin su suka rayu da alkur'ani su suka rayu da wahayi har tsawon shekara ashirin da uku suna tare da wahayi na duk wata aya da aka saukar sun rayu da manzon Allah duk wata kalma da wani aiki da manzon Allah ya yi a rayuwansa a shekarun annabcinsa gaba ɗaya suna gani sun sani tafiye-tafiye yaƙe-yaƙe zaman gida kasuwanci jihadi duk wani abin da muka sani saboda haka babu wani wanda zai zo ya ce ya yi maƙur'anin nan wata irin fahimta wanda waɗannan al'umman ba su matafa mu karɓa ko su ce sun yi ma hadisin manzon Allah sallallahu wata irin fahimtan da su waɗannan magabatan da surka rayu da manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam ba su fahimci hakan ba kai mu karɓi naka saboda haka duk kowa yana alfahari da magabacinsa ne ko yana alfahari da magabacinsa ne ko mu yanzu ka ga mutu yana tinka ya ce mu iyayenmu da kakanninmu kaza kaza ba su mana irin wannan ba ba mu ga irin wannan a tare da su ba ko yana alfahari da taƙama da magabacinsa to za mu ji su magabata a salafu sale wani irin fahimta suka yi wa ilimi saha anil hasan basari annahu qassama ilma ila qismain wato ya inganta daga al basari cewa ya kasa ilimi gida biyu faƙala ya ce al'ilmu ilmani ilimi ya kasu kashi biyu ne fa'ilmun filƙalbi ilimin da ya tattara ya zauna ya yi kaka gida a cikin zuciya fadhalika ilmun nafe wannan shine ilimi mai amfani wa ilmun alal lisani da ilimin da shi kuma yana kan harce ne fadhalika hujjatullahi ala ibn adam wannan shine hujjan da Allah ya kafa akan ɗan adam abinda ya furta mu shi za mu ji mu kafa hujja da cewa ka ce kaza amma abinda yake zuciyanka a kudundune a rufe wannan al'amarinsa yana wajen wane ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala mu dai da abinda ka furta da shi za mu yi hukunci mu ce wani magana nan da kai ɗazu ka san haram ka faɗa wani magana nan da kai ɗazu fa ka yi daidai abin da shari'a ta faɗa wani ka san abin da ka faɗa ɗazu makaruhi ne wani ka san abin da ka yi ɗazu mustahabbi ne kaga mutum abin da ya furta a harce muka ji da shi za mu masa hukunci amma mutum yana zaune haka kawai sai mu ce haram haram haram menene zuciyanka na gano baka imani da mala'iku baka imani da mala'iku kai din nan baka yadda da azaban kabari ba ta ya aka yi na sani ta ya aka yi na sani amma in ya furta fa zan iya cewa kaza kaza to babu shakka ilimi ya kasu kashi biyu akwai ilimin da yake rufe a kulle conceived a cikin zuciya kamar ilimi da cewa ka yadda da mala'iku ka yadda da Allah ka yadda da sifofin Allah ka yadda Allah ɗaya ne ka yadda da saƙon manzon Allah ka yadda da cewa akwai zaman kabari ka yadda da cewa akwai tambayoyin kabari ka yadda cewa akwai siraɗi gobe kiyama za a hau kansa ka yadda akwai skeli da za a auna ayyukan bawa wanda fa Allah ya tanada wa skeli ma'auni mumini ne kafiri ba a auna ba a auna me za a auna Falanu nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan su ba su da ma'auni mu din da muka yi imani da Allah mu aka tanada wa menene ma'auni a auna a ga daidai din mu da rashin daidai din mu wanne ne yafi shi kafiri automatically ana ta da shi wutan jahannama ne ba abinda za a auna nashi babu to kaga irin waɗannan abubuwa ka yi imani da aljanna da ni'imarta da abin da ke cikinta ka yi imani da wuta da azabarta da abin da ke cikinta wannan al'amari ne da ya shafi menene zuciya zuciya amma sallafa aiki ne wanda ido na iya gani ya yi hukunci wane ba ka sallah wane sallanka ba ta yi daidai ba wane ka rage raka'a ɗaya aikin haji fa dole ido ya gani mu ganka amina malam mu ganka a jikin ka'aba kana dawafi mu ganka kayi safa da marwa mu ga ayin tsaiwan arfa da kai ka kwana muzdalifa mu ga kana jifan shaidan mu ga kayi aski mu ga kayan hadaya duk waɗannan abubuwa mu ganka a cikin ihrami shi ma ilimi ne ibada ne amma wanda ido yana gani yana iya hukunci a kai waɗannan su ne ammal batiniya amma su da'awar ilimi na ɓoye allazina yaz'umuna wanda kullum suna rayawa wai anna lil qur'ani zahiran wa baɗinan wai ƙur'ani ilimin ƙur'ani akwai na ɓoye akwai kuma na nasarari akwai na binne na binnen nan waɗansu individuals ne 'yan kaɗan wai su Allah ya sanar ma wannan na zahirin da ni da kai da kowa ma ya san da shi haka waɗansu mutane 'yan baɗiniya suke rayawa fatarahum yarwuna khabara annal hasan al-basariya sai ka ji suna ruwaito waɗansu labaru labaru cewa ai alhassanul basari ma ƙala ya ce wai ya faɗi hakan wa ya tsamu a haruna waɗansu suna cewa shi kuma hassanul basari da ya ce ƙur'ani yana da ilimi na bayyane yana da na ɓoye su ma suna rayawa wai shi ma hasanul basari ɗin da kanshi yarwihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wai ya ruwaito wannan maganan kai tsaye daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma mursalan mursalan domin hasanul basari ba abin nan ba ne ba sahabi ba ne da zai ce ya ruwaito shi daga manzo Allah idan kuka ji an ce al-mursal shine wato uh, inda tabi'i ya ce annabi ne ya faɗa while kuma akwai sahabi in between an cire sahabi wa mursalun minhu sahabi yusaqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat wa mursalun minhu sahabi yusaqat can din hadisi asalin hadisi can din shi yanda ake transmitting hadisi shine ta eh, sahabi ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu domin shi ya rayu da manzon Allah sallallahu ɗalibin manzon Allah ne almajirin manzon Allah ne a wajen manzon Allah ya dauke karatu to a era ɗin shi su suke ɗauka daga wajen manzon Allah bayan rasuwar manzon Allah su kuma tabi'ai sai su zo su kuma sahabai su musu me su musu fasin su musu fasin bayan sahabai sun wuce su kuma tabi'ai su yi wa tabi'u tabi'ina kowanne bai gamu da juna ba saboda zamanin sahabai lokacin da manzo Allah yake raye sahabai ne suke tare da shi tabi'ai kuma su kuma sun rayu da sahabai ba su ga manzon Allah ba tabi'u tabi'ina sun rayu da tabi'ai su kuma ba su ga sahabai ba haka suke fasin har su zo kanmu to idan tabi'i da bai rayu da manzo Allah bai ce manzon Allah ne ya faɗa kai tsaye to lallai mun san akwai sahabi a tsakani domin shi tabi'in nan bai rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ake kira mursal shine ake kira mursal wannan kai sai ya daga hadisi ya ce annabi tabi'i ya ce annabi ne ya faɗa wa kuma akwai sahabi in between to suna cewa alhassanul basari ya ruwaito cewa ilimin ƙur'ani yana da baɗini yana da zahiri wai shi hassanul basari ɗin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya ji wannan labarin wai inna li kulli ayatin zahiran wa badinan wahidan wa, ko wahdan wa ko wa mutalaan, eh, wai dukkan aya inda take tana da fassara na ɓoye tana da fassara na na bayyane na bayyane shine wanda muke a nan amma na ɓoyin wai ka je wajen wani shehi wani shehi yan kaɗan suke yan kaɗan suke shine zai bayyana maka ina fata an gane ko yawa idan aka kawo kwalba misali ka ganta giya ne to fassaran da kowa ya mata kenan mu a nan idan ka ɗauke ta ka je wajen shehi to yana da fassara na ɓoye zai ce maka nono ne ko madara ne kake gani a ba giya ba ne to ai kowace aya da Allah ya tashi keɓance masanan fassaran ɓoyin sai ya zaɓo shehunan ɗariƙa kawai sufaye su aka bawa in ka je wajen shi'a sai aka ɗauko limamansu kawai very very few of them waɗansu figures ne kawai kana iya ƙirga su su ne suke su kuma suka san ilimi na baɗini suna ce ilimi na zahiri na ku bayi ne irin wai amawa ku bayi shi yasa sai ka ga a ce he ka ji wai wani sa'in an yaba da hankalinka da ɗa'anka da biyayyanka sai malaminka ya kira ka ce zo zai baka waɗansu sirri sirri in ka ji sirri bi ma'ana laƙani ya ce ai eh mana shehi ne ya ba shi ka san shehi akwai asraru akwai asraru to zai baka wani sirri zai baka sirri ya ga dama eh, suratul falaki dina ya ce ka rika karanta ta ta baya za ka ga abun mamaki da biyan bukata amma a karanta ta yadda ta jero yadda Allah ya jero ta kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a ka fara ahadun kufuwan kaza kaza kana hauro har ka kai can karshe za ka yi mamakin biyan bukatan da za ka samu shi yadda Allah ya jero ba biyan bukata a wannan sai yadda su kuma ka karanta ta a a reverse ina fata an gane ko da in faɗace-faɗace suka yi tsanani a ce ku ƙyale su ku haɗu za a yi karanta wani sirri na ƙur'ani a ce a karanta ƙur'anin ta baya ana haurawa ne kawai ana haura ta abin haka kaga mutum ya ɓata shekaru wai yana rera ƙur'anin a, rivers yadda ake rera shi a, a yadda yake to haka za ka tara akwai wani wanda ya mun alkawari ya ce ma tukur ina son ka tsakani da Allah wallahi tallahi in Allah umin yadda zan baka sirrin ayatul kursiyu za mu haɗu da kai yan baka sirrin ayatul kursiyu da yake na san ba alu sunna ba ne ba ma damu da jin na ce sirrin kai in karanta ta yadda annabi ya faɗa ka karanta ta kaza ka san dai fi karfin shaidani fi karfin sihiri ka fi karfin kaza kana da masu kariya ba sirrin da ya wuce wannan akrama kalla a fata an gane bai ma zo ba malamin da mun samu abin da zamu kara bayani da shi da bai kawo shi ba Allah ubangi ya rufa mana asiri to haka zaka ga an haɗa maka abubuwa an haɗa maka abubuwa an baka kundaye ta wahaddan yana da wani iyaka sannan wa matla'an yana da wata mafita yadda za a fassara shi a nan ya fita ta nan za a fassara shi ta nan ya fita ta nan za a fassara ayan kuma ta fita ta nan a fassara ta ta fita ta nan a harba ta ta zama ta fita ta sama duk a wahaddan wa mutala'an wa hadha al-khabaru la yujadu fi shay'in min kutubil hadith gaskiya wannan labarin cewa annabi ya ce kowace aya tana da fassara biyu fassara na zahiri da fassara na ƙarƙashin ƙasa na ɓoye kenan babu littafin hadisi ƙwaya ɗaya da ya tabbatar da wannan babu shi kama a shara ila zalika shekul islam ibn taimiyya kamar yadda shehin musulunci ibn taimiyya ya yi nuni zuwa ga haka thumma yastatridu qa'ilan sai ya ci gaba da cewa shi ibn taimiyya وقد شاء في كلام كثير من الناس wato maganganun da yawa na mutane sun yaɗu a kan cewa akwai ilmu zahiri wa ilmu baɗini akwai ilimi na bayyane akwai ilimi na ɓoye sannan a mutane su kuma akwai ahalul zahir wa ahalul baɗini akwai su kuma malamai masana ilimin bayyane akwai masana ilimin ɓoye wa dakhala fi hadhihi al-ibarati haqqun wa batilun wato wannan kalman da aka kirkiro an samu daman cushe ƙarya ƙarya ƙarya da gaskiya duka a ƙarƙashin leman wannan baɗini da zahirin nan an samu daman cusa ɓarna da yawa a ƙarƙashi sai ka ga barna karara ka ce barna ce ce a'a ayya <laughs> Allah sarki kai zahiri kake gani barna ne amma in muka koma ilimi na ɓoye ba barna bane ba barna bane to haka kawai sai ka ga mutum yana saƙon Allah a ce maka iliminka bai kai ka gane cewa ba saɓo ba ne bai kai ga haka ba iliminka ƙarami ne shi yasa kake ganin shehi sabo yake yi amma da za ka daɗe a ilimi wajen neman ilimi fagen ilimi ka hau wannan matakin ka koma wancan za ka kai inda za ka ga cewa malam fa ba sabo ba ne yake malam ba sabo ba ne ina fata an gane ko thumma yuhaddidu shaykhul islam sannan shaykhul islam ya zo ya iyakance ya mana bayani cewa ainal haqqu wal batilu fi hadhihi akwal ina gaskiya da barna a cikin waɗannan maganganun fayaqulu ya ce ƙaunin rajuli idan mutum ya ce albatin idan mutum ya ce ilimin baɗi ne to ɗayan biyu ne ɗayan biyu ne akwai inda ilimin baɗi ne ya tabbata amma ba irin fahimtar da sufaye da shi'a suka mai ba ba irin shi ba ne imma an yuri da ilmul umuril baɗina idan mutum ya ce ilimi na ɓoye to mu ce masa wani e eh, in dai ilimin al'amura na ɓoye irin aikin zukata da ƙudurce-ƙudurcen zukata to wannan akwai baɗi ne mislul ilmi bi mafil qalbi min al ma'arif wal ahwal kamar misali ilimin abin da ke cikin zukata na sanin abubuwa da halin abu yanda yake wal ilmu bil ghuyubi lati akhbarat biha rusul da ilimin sanin abubuwa na ɓoye na gaibi da manzanni suka ba da labarinsu in wannan ilimin kake nufi to babu, babu shakka ilimi ne na baɗini wa imma an yurida bihi ilmul baɗini ai alladhi yabtunu an fahami aksarin nas idan ilimin baɗini da kake nufi wanda mafi yawan mutane kashi casa'in da biyar cikin mutane ba su san shi ba sai waɗansu 'yan kashi biyar ko uku a cikin ɗari suka san shi au an fahami man waƙafa ma'az wa nahwi zalika ko kuma rashin fahimtan wanda a, au an fahamin man waƙafa zahir. ko kuma fahimtar wani wanda kawai shi zahiri kawai ya sani bai san baɗi baɗini ba wa hawi zalika da makamantansu fa'ammal awwal in dai na farkon kake nufi ake nufi abin da ya shafi ilimin gaibi da yake cikin zukata falarai ba babu shakka a nan mun yadda cewa lalle akwai wannan ilmul baɗi ɗin ma ya ta'allaku zahiri ka amalil jawarih a idan kana nufin ilimin bayyane abin da ya shafi aikin gaɓoɓi da ana iya ganin su ana iya gani da ido to babu shakka wannan ilimin zahiri akwai shi dama imani an kasa shi kashi nawa ƙaulun bil lisan wa amalun wa atiqadun biljinan dama haka imani aka raba shi akwai abun da yake conceived an yi concealing ɗin shi a cikin zuciya a yana ɓoye a zuciya an rufe shi a zuciya yanzu idan mutum kafin ya musulunta ran da kaga mutum ya tsaya a nan ya zo ya ce zan musulunta zan musulunta to ai sai da zuciyar shi ta natsu sai da zuciyar shi ta natsu da musuluncin zuciyan shi ya gamsu ya yadda abu ne wataƙila wani sai da ya shekara ɗaya yana so ya musulunta nan saboda zuciyan shi ya zama to mai convinced ya gamsu ya yadda da musuluncin nan amma za mu iya sani a lokacin to menene zai fito mana da abin da ke ɓoye a zuciyansa ran da ya zo ya ya furta ya ce na zo zan musulunta ai har muna tambaya za ka musulunta eh are you convinced ka gamsu a ko intimidation ne a ko wani ne ya ruɗe ka a ko don wani abun duniya ne ce no no no no on my own i am convinced na yadda da musulunci na na gamsu ne ba wani bane ba under threat bane ba intimidation bane ba menene ni dai na gamsu kawai to kaga bi ma'ana abun maybe tun shekara ma ko shekara biyu ya gamsu da musuluncin yana ɓoye a zuciyansa yau harcinsa ya tono mana abin da ke menene ɓoye a me a zuciya yau ne za mu ba da hukunci a musulmi ne amma dafa tun shekara biyu nan da ya gamsu mun san musulmi ne mun san gaibi mun san abin da ke zuciyansa wannan allah ne ya sani to amma mu yau da ya furta la ilaha illallahu din nan yau ne muka gamsu cewa lallewa ne musulmi ne to kaga har ce ya furta zuciya ta mai ta kudurta ko sai da zuciya ta kudurta to yanzu me zai gamsar da mu lalle ya musulunta da gaske shine practicing mu ga yana alwala ana sallan jam'i tare da shi ana ruku'i tare da shi ana sallan juma'a tare da shi ana azumin ramadana tare da shi mu ga har ya je haji mu ga duk waɗansu activities na musuluncin da suke a zahiri mu ga gaɓoɓin shi suna me shine imani zuciya ta karɓa ce ta furta gaɓoɓi su riƙa rika aiwatarwa gaɓoɓi su rika aiwatarwa to kaga lallai akwai aiki na in dai ilimi aiki na zahiri akwai shi in dai irin waɗannan 'yan sufiya suke nufi ko 'yan abin nan to wannan babu shakka mun yadda amma a ce waɗansu mutane kawai aka keɓance da ilimi na zahiri a da ilimi na baɗi ne ba su wuce mutum goma a cikin al'umma ba sauran duka akan zahiri duk musulunci na an ɓoye shi baɗinin shi sai mutum goma aka bayyanawa wannan ba za a yadda ba. wannan shine ba za a yadda da wannan ba ah, sai wa minhu ma ya ta'allaku bil batin akwai abin da ya rataya da ilimi na ɓoye ka amalil qulub kamar ayyuka na zukata wa minhu ma huwa ilmun bi shahada ilimin sanin Allah wa huwa ma yashhaduhu an-nasu bi hawasihim ake ilimin abinda a shahada abinda ake ganin shi a fili a gan shi a fili shine ilmul hawas mutum ya gani ko ya ji ko ya taba ko ya ɗanɗana ko ya shinshina dama waɗannan abubuwa su ne ake kira alhawasul khams abubuwa da kana iya ba da shaida da su waɗansu ne suka yi ta rigima suka yi ta aka kawo ƙara aka cewa ne ya sha giya yana zuwa kuwa sai muka ji warinta da me muka ba da shaida hanci hanci ina fata an gane ku? eh an faɗauke mun turare kaza kaza mai ƙanshin kaza ina zuwa cikin waɗanda ne aka zuwa wannan yana zuwa ya muka ɗan ji ƙanshi ƙanshin turare a jikin shi mu ce zo nan mu ga aljihun nan na duba sai muka ga turare ta ya muka yi muka gane wannan shine ko kuma ana rigima ne cikin yadi guda biyu kai yadinka ya yake mai laushi ne kuma kaman auduga auduga yake wancan kuma fa a ni nylon ne aka zo aka taba aka taba aka ji kaza kaza aka ji da me aka gane a nan da tabawa da tabawa muka gane za ka gane abu yana da kaushi ko yana da laushi wanda in ka je sayan kaya kenan za ka taba ka ji mai laushi ya duka da hannu ake ganewa shi ba da shinshinawa ba ka ce za ka gane mai laushi ko abin nan to ko ko mutum ya faɗi abu kana ji na ji lokacin da ya faɗa ko na gan shi na gan shi ko a yi rigima a kan wani abun da warware shi sai an me sai an ɗanɗana da harci sai an ɗanɗana to waɗannan shi ne to duk abin da waɗannan gaɓoɓi guda biyar za su ba da shaida a kan shi su yanke hukunci ba a kiran shi baɗin ba a kiran shi baɗini ba a kiran shi baɗini wato duk ana kiran shi zahiri a bayyane yake da waɗannan za su iya hukunci a kan shi to su ne a hawasihim wa min huma ya ta'allaku bil ghaib wa huwa ma gaba ne ihsasihim yawa duk wani abun da ba a detecting nashi ba a gano shi ba a tantance shi ta waɗannan abubuwa guda biyar ko ta hanyar ji da kunne ko hanyar gani da ido ko ta hanyar shinshinawa ko ta hanyar menene ɗanɗanawa ko ta hanyar menene taɓawa da hannu waɗannan su ne ake kira gaibi saboda ba abin da za ka yi hukunci da shi a kai ba abin da za ka yi hukunci da shi a kai to shi ne ake kira abin da ya ɓoye wa mutum ya ɓoyu ba za ka iya hukunci a kai ba shine wa minhuma ya ta'allaku bil ghaibi wa huma ghaba an ihsas wa aslul imani kaga asalin imani shine al imanu bil ghaib kai imani asalin imani kai imani da abinda baka taba gani ba yanzu imani da Allah da muke mun taba ganin Allah ba mu taba ganin Allah ba amma sai ka ji za ka iya mutuwa idan aka zagi Allah he ka ji za ka iya mutuwa walla in aka zagi Allah he ka ji annabi ma nan an zage shi an yi abun nan an yi ta kone-kone an mutu ba ka taɓa ganin annabin ba ba a taɓa nuna ma hoton shi ba kuma za ka yi faɗan nan saboda Allah da annabi kana da mai imanin can in ka mutu aljanna za ka ka ga aljannan ba ka ganta ba kuma kana yi ne tsakani da Allah ka mutu don ka kukuta daga wuta ka taba ganin wutan ba ka taɓa ganinta ba sai kaga kana sadaka kana abin nan kana ba da likafani kana ajiyewa saboda kana son kai ma ran da za ka shiga kabari taka ta yi kyau ka yi imani da kabarin ce akwai azaba akwai tambayoyin nan da aka faɗa to asalin imani shine yin imani da gaibi ba inda Allah maɗaukakin sarkin nan ya taɓa saukowa waɗansu al'umma suka gan shi sai da suka gan shi ƙarara suka yi imani da shi to shi sa farkon ayan da Allah ya yaba mumune ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi Allah ya ce wannan alkur'anin da kuke gani shi da na saukar to shirya ce ga masu tsoron Allah suwaye masu tsoron Allah ya Allah ya sifofinsu suke ya suke ce alladhina yu'minuna bil ghaibi wanda suke imani da abinda ido bai gan shi ba ido bai taba ganin shi ba hannu bai taba taba shi ba baki bai taba hanci bai taba abin nan ba kunne sai dai ya ji labarin shi kai amma bai abin nan ba to shine an faɗi Allah mun yi imani da shi annabi sallama mun yi imani da shi aljanna mun yi imani da ita wuta an yi imani da ita azaban kabari ko ni'iman kabari mun yi imani da shi hawa Siradi da shi Siradin kansa mun yi imani da shi mizani da skeli da za a auna ayyukan bayan Allah duka mun yi imani da su mun yi imani da su to kaga wannan abu ne na ɓoye abu ne na ɓoye inda kana gano wanda ya yi imani da Allah da baka da gane munafiki bai mana wahala ba da gane munafiki bai mana wahala ba to amma mutum zai zo ya nuna ya yi imani da Allah da yake ba mu san abin da ke ishi imani abu ne na me na zuciya imani da Allah abu ne na zuciya shine ba ma gane munafiki saboda hakan ya zo ya nuna maka baka da rayar ka ce ba musulmi bane ba mumini bane to shi yasa wal ghaibu nu'minu bihi ma akhbarat bihi ar-rusulu min al-umuri al-amma me yasa muka yi imani da wannan gaibin sosai da Allah da aljanna da wuta da menene saboda manzanni ne suka ba da labarin hakan manzanni ne suka ba da labarin min umuril amma yanzu akwai imani da Allah da siradi da aljanna da wutan da duk abubuwan da na lissafa din nan don Allah akwai musulmin da za a ce wai wannan abu ne ilimi na ɓoye na zuciya yan kaɗan ne suka san shi a abu na 5% eh 95% ba su san da shi ba 5% ne suka san shi ai shi ma wannan ilimi na baɗini ne amma me yasa kowa ya san da shi me yasa kowa ya san da shi to in irimin baɗini na sufiya ne to irin wannan ba wanda ya san shi sai waɗansu mutum mutum goma ko mutum ɗari a cikin al'umma shi ilimi na zahiri suna cewa ilimi ne na am kowa da kowa ya san shi to imani da aljanna wane ne ne bai san aljanna ba wane ne cikin mutane a ƙauye ko a daji ko musulmi ko mai ilimi ko mara ilimi ko jahili a ƙauye ko a birni wane ne ne in ka mai aljanna baya ji yana santa baya ji yana imani da ita shi ba baɗi ba ne ba abu ba ne na ɓoye to ya aka kowa da kowa shi ya san da shi to kaga ilimin baɗi ni na sunna kenan na fahimtar salafu sale shi babu bambanci da cewa waɗansu mutane sun keɓanta da na baɗi ni, waɗansu sun keɓanta da na zahiri wanda suka keɓanta da na ni su ne ‘yan ƙalilan wanda kuma suka san na zahiri su ne Eh, su eh, ne game gari to zahiri da baɗini a fahimtar ahalus sunna da abinda ƙur'ani da hadisi ya zo da shi duka yanda amawan mutane suka san na zahiri haka aka san ma na ne amma su kuma 'yan sufiya da shi'a su kuma baɗinin nan 'yan kaɗan ne suka san su sai dai shehunansu kawai shehunansu 'yan kaɗan Eh, eh, bari mu ci gaba wa ya fi zalika daga cikin imani ilimi na baɗini da ke ɓoye da baka taɓa ganin shi ba amma kana imani da shi akwai al'imanu billahi ko ka yi imani da Allah baka taɓa ganin shi ba kaga ilmul baɗin ne wannan abu ne a ɓoye a zuciya yawwa akwai asma'ihi sunayen Allah wasu fatihi da sifofin Allah wa mala'ikatihi ka yi imani da mala'ikun Allah ka yadda cewa akwai mala'ikan mutuwa ma ya ɗauran wani ɗazu ko ba haka ba yawwa ka yi imani da mala'ika jibrilu aka yace wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa shine ya saukar da alkur'ani wa annabi shi ya saukar wa annabi da alkur'ani mala'ika jibrilu Shi ne shugaban mala'iku ka ce wallahi tallahi akwai mala'iku masu tambaya mutu a kabari wani ne ya taba mutuwa suka mai tambayan ya dawo ya gaya mana eh to ya aka yi za ka iya rantsewa cewa akwai su abu ne da ɓoye da ba wanda ya taba gani babu wanda abin nan kaga waɗannan duka ayyuka ne na menene ilimi ne na ɓoye na baɗi ne wal jannatu imani da aljanna wannaru da wuta hmm? yanzu idan aka je taron murtala a muhammad abunan taron jama'a a murtala square ya ce maka wani zo ka fidda wanda ba sa imani da wuta daga nan ka fidda su su fita gate ba ma son su a nan kawai sai ka shigo ka ce wani tashi wani yi nan yi nan yi nan eh, abu ne na ɓoye baɗini ne abu ne wanda yake mai zuciya amma da za a ce ku zo koya fidda wanda baya sallah anan sai ka ta san masu kasan su ka ce bulus nan john marcus go out peter john go out za mu ganka an jima pauline ga su dai za ka iya saboda an ce wanda ba sa sallah ita kuma sallah aiki ne na me na zahiri abu ne wanda ido ya gani kasan san baya yi amma ka fidda wanda baya imani da Allah a nan da ƙyar ne wanda baya imani da aljanna a nan da ƙyar ne a fidda duk wanda ba sa imani da mala'iku a nan a fidda wanda ba sa imani da azaban kabari ba za ka iya ba sai dai in ka san ya sha furtawa yana karyatawa za ka ce tashi to kaga ba wai ka yi hukunci da abun da ke zuciyan shi ba sai da ya amayar da shi sai ya zamanto zahiri a wajenka ina fata ana gane wannan okay haka nan fal imanu billahi kaga imani da Allah wa bi rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhiri da ranan tashin alkiyama ranan karshe ya tadammanu imana bil ghaibi duk in ka dunkula su wannan ana cewa imani ne da gaibi abinda baka taba gani ba fa inna wasfar risalati huwa min al ghaib shi ma saƙon manzon Allah din annabcin manzon Allah shi ma gaibi ne shi ma gaibi ne mun imani annabi muhammadu manzo ne na Allah an ba shi saƙo an ba shi annabci kaga saƙon kaga lokacin da aka ba shi annabcin shine Allah ya yaba wa mumunai kama, zakar Allah ta'ala zalika kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana laisal birra laisal birra an tu'minu billahi wal yawmil la an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina Allah madaukakin sarki imani ba shi bane kawai don ka kalli sama gabas kayi yi sallah shine imani wani abu ne practical wanda aka iya ganin shi real imani shine me an tu'minu billahi lakin arbina man amana billah wa mala'ikatihi uh, man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina kaga wannan shine imani sai aka ka abun da yake boye a zuciya baka sanin mai shi yana da shi ko bai da shi to kaga sai Allah ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum imani ba shi ba ne ka kalli gabas ka yi sallah munafiki na iya yi sai mu ce wannan mai imani ne kafiri na iya pretending ya shigo ya yi sallah ya tafi ya yi haka ya haka ya kalli nan to Allah ya ce ba ma jojin ɗin mutum akan wannan in ji Allah mu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib muna jojin mutum walakin nalbirra man amana billahi wal yawmil akhiri wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina su ne rukunan imani part of rukunan imani wa ta'ala ku duba mai Allah ya ce a cikin suratun nisa'i wa man yakfur billahi duk wanda ya kafurce wa Allah a zuciyanshi ya ji ba Allah a zuciyanshi bai yarda da Allah ba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 me yasa ya yi yushrik billahi ya bata bata mai abin nan saboda ya yi shirka mecece shirkan saboda yakfur billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhiri sai aka kamanta su faqad dalla shi ma dalalan ba'idan wal ilmu bi ahwalil qulub sanin irin halin da zukata ke ciki kal ilmi bi itiqadati sahihati wal fasida kaman ka gano wani yana da aƙida nagartacciya ingantacciya ko ko a aƙida gurɓatacciya wal iradati sahihati wal fasida da mugun manufa da kyakkyawan manufa wal ilmu bi ma'rifatillahi wa mahabbatihi da ilimin sanin Allah da son Allah wal ikhlasu lahu wa khashyatu da ilimin sanin mutu yana abu don Allah ko yana tsoron Allah wa tawakkulu da dogaro alaihi ga Allah war raja'u lahu da kwaɗayin abin da ke hannun Allah wal hubbu fihi da yin soyayya domin Allah wal bughdu fihi da kiyayya domin Allah wal rida da yarda bi hukbihi da hukuncin Allah wal inabatu ilaihi da miƙa wuya zuwa ga Allah wal ilmu bima yuhmadu da sanin abinda ake yaba masa wa yuzammu da abinda ake kushewa kushe masa min akhlaƙin nufus daga irin waɗansu ɗabi'u da halaye na 'yan adam misali kasakha'i yawan kyauta wannan abun yabawa ne ko abin kushewa ne uh, wal haya'i kunya abun yabawa ne ko abin kushewa ne Wattawadu'u tawadu'u wal kibru tawadu'u yin tawalu'u kaskantar da kai abun yabawa ne ko abin kushewa ne wal kibru girman kai abun yabawa ne ko abin kushewa ne wal ujubu da jiji da kai wal fakharu da alfahari walhuyala'u da fankama fankama da nuna isa wa amsalu zalika da makamantan waɗannan minal ulumin muta'allika waɗannan duka abubuwa ne da suka shafi wato bi umurin batinatun filkulo abu ne wanda suke cikin zuciya a ɓoye ne kawai suke a ɓoye suke sai dai wani sa'i idan mutu yana jiji da kai za ka ga irin takun da yake za ka ci a'a wani ana nuna wata kasaita a nan za ka ga takun daban to takun ne ya to mana lallewa ne akwai menene a zuciyansa akwai jiji da kai akwai jiji da kai to waɗannan abubuwa duka mun yadda abu ne na zuciya ayyuka ne na zuciya amma ba za a ce wai waɗansu mutum ɗari cikin miliyoyi suka san da shi ba kamar yadda aka keɓance ilmul baɗi ne a wajen sofiya cewa sai ne ne kawai yan kaɗan suka san da shi so za mu tashi a za mu kwana a wannan gaban da izinin allah subhanahu wa ta'ala